ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام <clears throat> إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد شو قبلن الأمة وأن سكتارو أو النوري أنا الأمة المسلمية قبل ina maku gaisuwar جيسور gaisuwar mu idan mun الجنة إن شاء الله assalamu alaikum wa rahmatullahi wa abin farin ciki ne babu shakka haɗuwa da irin wayannan fuskoki musamman na matasa ga sunan marasa hula da yawa ina gani wayanda su ne goben kowace al'umma duk wata da'awa wadda ba ta da matasa a cikinta to sunanta rusasshiya sawa'un da'awa ce ta ƙware ko ba ta ƙware ba shi yasa da'awar musulunci ma da ku ne ta fara matasa ƙannin kuma ba kuɗin ba kamar yadda ila za mu ji nan gaba kaɗan ilahirin waɗanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi matasa ne kusan ba wanda ya kai arba'in a cikinsu akwai har 'yan ƙasa da goma akwai 'yan ƙasa da sha biyar akwai 'yan ƙasa da ashirin akwai waɗanda sai da aka yi wato ainihin screening ɗin su saboda karancin shekaru sannan aka yadda suka fara jihadi saboda Allah da yawan su kore su kai manzo Allah san sun baya abu su balaga to haka abin farin ciki ne ga duk mai harkan da'awa ta musulunci ko mai karantar da addini ya ga matasa a gabansa kamar haka ne nake farin ciki a yau da haɗuwa da ku a wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn al-khattab رضي الله عنه وأرضاه أول أمير المؤمنين أيو دار اللهدي أشرين دقيا قوة شوال شكرا تدبو دير دريه دودة ثلاثين دتكوس wanda ya dace da sha shida ga watan yuli julai na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai daman na san za ku yi na ji wani yana sha biyar ne ni ba ina maganan asabar ba ne saboda a musulunci asabar ta wuce daren lahadi muke yawa mun haɗu a yau domin mu ƙara gaisawa da juna bayan da muka halarci wani muhimmin taro da ya danganci da awar musulunci a najeriya a nan garin bauchi tare da halartar mai alfarma sarkin musulmi da sarakunan musulunci da dama kuma muka shaidi wani abin alkhairi mai ban sha'awa matuƙa a ɗaya daga cikin garuruwan ku da ake kira a miya inda muka ga wata masarauta da asalin mazaunan wurin ba musulmi ba ne amma da ƙoƙari na masu da'awar musulunci Allah ya sa shekaru goma sha bakwai da suka wuce sarkin garin ya karɓi musulunci kafin ya karɓi musulunci in ka musulunta a wannan yanki sai ka tashi dole kai hijira ka koma wani guri don gurin mai zauruwa gare ka amma da ya musulunta sai ya fara ba da dama duk wanda ke so ya musulunci sa cikin aminci da zaman lafiya wannan sarkin Allah ya karɓi ransa amma ɗansa ne yake sarauta a yau kuma yau mun shaidi bikin da mai alfarma sarkin musulmi da sauran sarakuna suka je suka halarta na musuluntar sama da mutane dubu hudu da ɗari bakwai wannan babu shakka ci gaba ne ba wanda aka ba ko sisi a cikinsu ba wanda aka yi masa wani abun da zai ja hankalinsa in ban da bayyana masa wannan gaskiya kuma sai ya karɓe ta to samun halarta wannan al'amari mai farin ciki muka ga dacewar mu samu gaisawa da 'yan uwa ɗan uwa dr zubairu madaki ya yi mubadaran karɓan wannan bakunci namu tare da sa hannu da taimakawa da kulawa ta jagoran sunna leƙa gidan kowa dr ibrahim adam disina allah ya masu muwafaka gaba ɗaya allah ya ma malaman sunna a ko'ina suke a duniya gaban kacar da sawaba allah ya taimake mu mu al'ummar musulmi mu rungume su domin mu sha madaran addini ta asuli daga inda aka ɗebo ta kamar yadda mala ya gabatar yadda muka sa mace tafik ɗin suna shine ruhama ubainahu kuma Allah ya masa fassara mai kyau yace alaka tsakanin iyalan annabi da sahabbai soyayya ce ko gaba wannan ita ce tambayar da ake sara wannan muhazara ta karba amma dai sunan da na bayar shine ruhama'u bainahum wanda kalma ce da aka ɗebo daga wace sura suratul fathi a aya ta nawa aya ta ƙarshe wadda ta fara da bi. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بذا yi yunkurin fassara wannan aya gaba ɗaya wannan ba domin abu ne mai yawan gaske kuma mai faɗi wanda zai ɗauki sassa daban-daban abinda za mu yunkuri shine fassara wannan gaba kawai ta menene ruhama'u bainahu muhammadun ma'ahu Muhammad manzon Allah da shi da waɗanda ke tare da shi in ka koma ga malaman tafsiri za su gaya maka Muhammadu Rasulullah ɗin nan jumlan ta mubtada da khabar ita kanta kuma matsayin mubtada take wallazina ma'ahu asila wal mawsul aqafi ne akan Muhammadu Rasulullah sannan khabarin shine ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum wannan ashiddawa lal kuffar ruhama'u ubainahum sifa ce ta muhammadur rasulullah na ma'ahu sifar annabi ce sifar waɗanda ke tare da shi ce waɗanda Allah ya zaɓi su yi rayuwa a lokacinsa ya musu gaman katar suka yi imani da shi suka ba shi haɗin kai suka kasance tare da shi suka taimaka masa suka yi tafiya tare da shi ya kasance idan ya ce sami Allahu liman hamida suke cewa Allahumma rabbana wa lakal hamd in yace hayya ala sala suwa za su zo in yace hayya ala jihad suwa za su zo in zai nemi aure gurin wa zai nema in zai bada aure wa zai ba in zai saya ga wa yake saya in yi taka mai saida wa yake saida ma in ya bude makaranta suwa ya almajiran sai Allah ya ce to sifan su ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum to za mu tsallake ashidda'u alal kuffar domin muhazara ce mai zaman kanta kuma alhamdulillah mun taɓa yin ta a wani lokaci can baya shi ma ruhama bainahum mun taɓa buga wani littafi a shekara ta dubu biyu da biyu shekara goma sha biyar kenan suka wuce mai wannan takin alaƙa tsakanin ahlul baiti da sahabbai muna sa ran ila mu ansa tambayoyi a cikin wannan darasi kamar haka na farko su wane ne ma'ar rasul muhammadu rasul sai ce wallazi na ma'ahu suwa ne ne allazina ma'ahu da suwa da suwa ne ne ma'ar rasul ya suka kasance ma'ahu na biyu wace irin tarbiyya ce shi muhammadu rasulullah ya yi ma'allazina ma'ahu na uku idan mun koma cikin alƙur'ani ya sifofin allazina ma'ahu suke na hudu da wani irin ma'auni ne za mu gane dangantaka da alaƙar da ke tsakaninsu idan ka ce wane masoyin wane sai ka ce saboda ne wata alama take nunawa za mu jiro da abubuwa daban-daban waɗanda ke nuna ‘yan uwantaka da alaƙar so da ƙauna da alkhairi wadda ta kasance tana wanzuwa a tsakanin allazi na ma'ahu waɗanda Allah ta'ala ya faɗa a nan idan aka tambaye ka su wane ne ke tare da manzon Allah wace ansa za ka bada ni wannan amsa ba ta gamshe ni ba jumlatar ɗin kun ce sahabbai ko to ba ta gamshe ni ba allazina ma'ahu wayanda ke tare da shi su ke tare da shi ba wai kuskure kai ba ka ce sahabbai wayanda ke tare da shi iyalansa makusantansa na hannun damansa almajiransa al'ummarsa amma fa waɗanda suka rayu da shi ko ba haka ba haka ma'ahudin ma mataki-mataki ne na tabbata da yawan ku kun kasance a tare da ni kafin yau amma kuma ma haɗu ba sai yau ta yaya ta hanyar wata dangantaka da alaƙa ta musamman da kasance tana wanzuwa tsakaninmu Shi ne kuna sauraron wasu karatuttuka ko kuna kallon wasu darussa da ke gabatarwa to wani shi kuma yana tun a sakkwato a cibiyar sahabbai ko a markazin nur ko a jami'a abi huraira ko a masjidin imami malik ko a wuraren da nake karantawa ko a darul ilm yana nan kusa da ni dama da ni kullum muna karatu wannan yana tare da ni wancan ma yana tare da ni ko haka ba amma matakin ɗaya ne wani ya fi wani kusa muna so muna iya kasa wa'inda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kashi biyu sai mu ce iyalansa da sahabbansa kaga muka ce iyalai duk wa'inda suke tattare a gidansa da waɗanda suke da dangantaka ta kusanci da shi wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wani matsayi na musamman cikin al'umma to sun shigo cikin allazina ma'ahu haka waɗanda suka karɓa kiransa suka taimaka masa sawa'un makusantansa ne ko masu nisa ne kaɗan da shi to su ma sun shigo cikin allazina ma'ahu to su wane ne iyalan manzon Allah iyalan kowane gida su ne matan aure na gidan wannan shine yaren alkur'ani Allah ta'ala da ya yi maganin matar annabi Musa alaihi salam sai ce wa Sara bi ahlihi kuma ita kadai ce ko haifuwa ba su yi ba lokacin da ya maganan matan annabi lut sai ya ce me ku bani cikin suratu ibrahim illa ala lutin najjaynahum bisa har sai ce illa imra'ata ko ba haka ba ala lut da ya magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ya nisa annabiyyi لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت دائما كان ما ترى النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيتي وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بألي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم رحمة الله عليكم وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد لهكا matakin farko na iyalan annabi su ne matansa na aure wanda wannan gidan idan ka shiga za ka tarar da gidaje kamar haka za ka tarar da ɗakuna daban-daban da farko dai ɗaki ɗaya ne shine gidan na na khadija bintu khuwailid wadda ita ce uwar dukkan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda ɗan autansu Ibrahim ita ce mahaifiyar al ita ce mahaifiyar at tahir Abdullah ita ce mahaifiyar ummu kulsum ita ce mahaifiyar ruqayya ita ce mahaifiyar fatima ita ce mahaifiyar zainab zainab ita ce babba a cikin 'ya'ya mata na manzon Allah sallallahu kamin kamar da qasim shine babban da a gurinsa nana khadija mace ce mai tarin alkhairi mai basira mai hankali wadda ta taimaki a sallallahu alaihi a farkon musulunci kuma ta yi masa tallafi irin wanda shi yake bukata a lokacin mace ta biyu da za ka tarar da ɗakin ta ita ce sauda bintu zam'a bayan da manzo Allah ya yi sama da shekaru ashirin tare da nana khadija ta rasu sai auri sauda shekaransa uku da ita ita kaɗai yana cikin babbar falalarta ta zauna da manzo Allah ba ta da kishi har shekara uku bayan ta ne ya auri na Aisha suka zauna su biyo su shekaru uku ita kuma daga cikin falalanta ita kaɗai ce matar da tana lullube da shi a zani ɗaya jibril ya zo masa da wahayi tana alfahari da wannan matuƙa kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ayoyi goma sha uku saboda ita saboda kariyarta daga sharrin munafukai bayanta ne manzo Allah ya aure na Hafsa wadda in ana maganan kusanci ga manzo Allah saboda kuruciya da ita na na Aisha ne suke wato ainihin competition su ne matasa a cikin matan ita kam na na Hafsa bazawara ce amma sakin wawa ya kuke ce mata hmm? sakin wawa ce amma na na Aisha budurwa ce sabuwa fil shi yasa wani lokaci in ta bushi nishaɗi sai ta ce ya rasulallah idan kana da dabbobi kana son kiwo sai ka tarar da wata gona ta yi liya-liya ba wanda ya taɓa tura dabbar saurin ka tarar da wannan kuma wasu dabbobi sun ci sun haƙura sun tafi ina za ka ke dabbar ka sai ce nan mana sai ta bushe da dariya wato ita ke ita ce sabuwa <laughs> to amma na da hafsa ita ma tana da kusanci matuƙa shi yasa wani lokaci kishi yakan shiga tsakaninsu tare da kuma sukan haɗa kai ma sauran manyan matan akwai lokacin da aka yi tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gefin nana Aisha a raƙuminta yana tafiya gefinta suna taɗi shi yana tafiya a ƙas ita kuma tana kan raƙumi tana cikin haudaji sai na Hafsa ta lura da haka sai da suka je wani masauki aka sauka sai ta ce ma Aisha Aisha yarinya ce ba ta da wayo sosai sai ta ce kin gani ko raƙumi na sai ina ina ga tafiyan sa bata yi min ba ya kike gani ko mu dan yi musaya in gani ko ke albarkan kice raƙumi yake ƙara gudu sai bata gane ba ta ce to suka yi musayar raƙumi da aka fara tafiya sai manzo Allah ya zo gurin raƙumi Aisha sai ya ji Hafsa ce kunga kuma ai ba zai ce ya haƙura da da yin fira da ita jaure wacce ba ai kuwa Aisha kawai sai zuciyarta ta tashi bugawa tace ya zan yi ga manzo Allah ce yana fira da wata sai ta sa aka saukar da ita kan raƙumi ta je ta rinka samun duwatsu tana sa hannunta ya Allah ka kawo kunama ta harbe ni domin in nuna mata irin lelen da nake da shi gaban manzon Allah wa tana inda kunama za ta harbe ta za ta yadda manzon Allah zai rungume ta yadda zai nuna damuwa sai ita kuma ta yi wa Hafsa gwalo ta nuna mata cewa yanzu ita ce yar gaban goshi bayan ta sai zaka tare da ɗakin na na Ummu Salama binti Umayya al-Makhzumiyya wadda mace ce mai hangin nesa ta taɓa Cetun al'ummar musulmi gaba ɗaya daga halaka ranar hudaibiya domin duk kamar yadda kuka sani sulhu hudaibiya bai yi wa kowa daɗi ba har manzon Allah shi kansa amma yana tafiya ne da umarnin wa da umarnin Allah to sai sahabbai suka ibin umarninsa na kwance ɗamarar ko in ce haramar da suka yi ta umra tun da su ba su zo da niyyar yaƙi ba amma da manzo Allah ya shiga wurin nana wato ainihin ummu salama sai ya nuna damuwa ya yi umarni an ƙi sai ta ce ah, ai abu ne mai sauƙi manzo Allah ka je ka kwance haramar ka kowa yana gani ka kira wanzami ya baka aske ka gani kowa zai koyi da kai haka din kuwa akai nana wato ummu salama ta taɓa ganin jibril alaihi salam amma fa ba da fuka-fukansa ɗari shida ba domin ba ta iya ganin wannan akwai matsala ne nana ummu salama ta ga jibril yana fira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce dazu na ganka tare da dihiya sai ce kin ganshi ta ce na ganshi yace to jibrilu ne alaihi salam bayan nan zaka tarar da ɗakin ummu habiba ramla bintu abi sufyan diyar sarkin maka kuma matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi hijira saboda tsabar imaninta tana gidan sarauta duk gidansu kafirai ne ita ce kadai ta fara musulunta ta musulunta tare da mijinta ubaidullah ibn jahash wanda ya yi hijira da ita zuwa kasar habasha inda can ne allah ya karɓi ransa saɓanin abin da wasu littattafan tarihi ke cewa ridda ya yi ya fi ƙarfin nan duk mutumin da zai kai mai bar ƙasarsa saboda addini ya fi ƙarfin ya yi ridda su ingantaccen tarihi shi ne cewa cikawa allah ya masa bayan nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mana jashi ashaba alhabashi yace daura masa aure da ita kuma ya bata sadaki ninki ɗari na abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ba wa matansa sadaki saboda shi sarki ne na Aisha ta yi mata shaida da cewa duk cikin iyalan manzo Allah ta fi kowa tsantseni da yawan bautar Allah wannan shaidar kishiya ne ga kishiya bayan nan ka tare da ɗakin safiya binti huyai jikanyar annabi harun alaihi salatu wassalam wadda aka kamo ta a matsayin fursu na yaƙi saboda darajarta da matsayin gidansu manzo Allah ya yanta ta ya sanya yancin nata shine sadakinta sai ya aure ta nana Aisha ta ce kanat sabiratan wa qura mace ce mai haƙuri mai natsuwa za ka tarar da ɗakin zainab bintu huzaima alhilaliya wadda ba ta daɗe a gidan ba wata biyu ko uku allah ya karɓi rayuwanta amma ta bar asar ta bar tasiri babba wanda yasa ake kiranta ummul masakin ita uwar talakawa ce mace ce mai yoyon hannu wacce kuɗi ba su zama a hannunta duk abin da su samu alheri take tana da takwara zainab bintu jahash wadda yar gwaggon manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam umaima bintu abdul muttalib Allah ya aure ta yi mata walima wacce bai taɓa yi wa mata mace irin ta ba nana Aisha ta ce duk cikin matan manzon Allah ta fi kowa khushu'i ta fi kowa yawan nafila shi shine wato ainihin ƙanƙan da kai ga Allah da natsuwa a wurin bauta mace ce mai saurin fushi mai saurin hucewa malamai sun ce daman mutane hudu ne na biyar an da ya ba a samu mai saurin hushi mai saurin hucewa mai saurin hushi mai naki wajen hucewa mai nakin a hurin hushi mai saurin hucewa mafi sharansu shine wato mai saurin hushi mai naki a wajen hucewa akwai oh ina gudun kana su yi maku da yarasta ba ku iya hausa ba jinkiri dadewa nauyi eh wanda ba a samu ba shine wanda baya fushi sam ko kun sami shi a bauchi an bincika ba a samu ba duk wanda yake aka ce maka bai taba fushi ba tambaye matarsa <laughs> za ku tare da ɗakin na na juwairiya bintul haris al-mustalaqiyya wadda na aisha ta ce kanat khairan mura'atin li ba mu taɓa ganin macin da ta ja 'yan uwanta alhairi irin ta ba saboda lokacin da manzo Allah ya auri juwairiya duk matan garin su an kamo su a matsayin bayi kawai sai sahabbai ba wani mitin haka suka ce ab yanzu 'yar uwansu tana gidan manzo. Allah mu kuma suna bauta a gidanmu duk sabai sai suka iyauta wa'inda ke a gurin su fa kanat khairam ra'atin li ahliha ɗaki na ƙarshe da za ku gani shi ne ɗakin ‘yan ‘yar autan matan manzon Allah maimuna bintul haris alhilaliya wadda na Aisha ta ce kana ta atkana wa na lirrahim duk ta fi mu tsoron Allah wato ko a kishi kun san akwai na tsoron Allah <laughs> akwai wanda ba ka ba sannan ta ce kuma ta fi mu sa da zumunta kuna iya lura dukkan mata waye ba da tarihinsu na Aisha ba wacce ta faɗi sharrinta duk alherinsu ta faɗa saboda mi at-tayyibatu lit daga cikin ayalan manzo Allah akwai ƴaƴansa dazu mun jero ƴaƴansa guda shida wanda ya rage shine Ibrahim dama babban su duka shine Al-Qasim bayan sa aka haifi Zainab aka haifi Ruqayya aka haifi Ummu Kulsum sannan aka haifi Abdullah wanda ya samu sunan mahaifinsa sannan aka haifi kuyangarsa ta haifi Ibrahim bayansa ne aka haifi na Fatima ita ce rauta gaba ɗaya amma su malamai sun ce a Fatima ta girmi Ibrahim amma dai ala halin ita ce yar auta a ɗakin su Ibrahim shi kuma daban ne duka waɗannan 'ya'yan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan sun girma sun yi aure mazan kuma Allah bai rubuta musu girma ba bai rubuta za su wato ainihin kai matsayin mazaje ba ballantana wani ya yi tunanin gadon annabta a gidan manzon Allah amma matan gaba ɗaya sun girma mazan wasu suna rarrafe wasu sun zama 'yan matasa su uku ne dai abdullahi yana kamar ɗan shekara bakwai ya cika alƙasim ya fara iya tafiya ya cika ibrahim yana rarrafe ya cika amma na na zainab ta girma ta yi aure ta aure abul asim da rabe nana Rukayya da nana ummu kulsum lokaci ɗaya ka ɗaura aurensu da 'ya'yan abu lahab utba da utaiba aka aurar da Rukayya ga utba aka aurar da ummu kulsum ga utaiba lokacin da eh, suratul masad ta sauka ubansu ya shaci fushi ya umarce su suka saki 'ya'yan na manzon Allah amma sakin ma da bambanci shi utba a mutunce kira ta ɗaki ya sanar da ita ga da wato ainihin suka yi da mahaifinsa don haka ta yi haƙuri duk da yake akwai ruwaya mai ƙarfi da ke nuna ko tarewa ba su yi ba suna gida yayansu amma shi utai ba sai da ya zo gaban manzon Allah ya yi masa tofi ya masa wulaƙanci sannan ya saki yar tasa shi yasa daga ƙarshe sai Allah ya taimaki utuba ya musulunta amma dai ya rasa matar utai utaiba kuma ya mutu arne kafiri na jasa bayan da ya sake su ne sai saidina usman ya nemi auren ruƙayya manzo Allah ya bashi ta je ta haifi abdullah ta rasu manzo Allah ya ce to ai ummu kulsum tana nan mace aure ba in kana so sai a baka ya aure ta ta haifi 'ya'ya biyu a gurin haifuwa ita ma ana yakin badar Allah ya karɓe ta ta yi mutuwar shahada gurin haihuwa manzo Allah ce babu ta uku da mun baka ne shi Mansur ya ce wannan kalman ta uku ita yake nema ni na so a ce manzo Allah ya ce Mansur inda ina da yada na baka ni da na rubuta tambari na sa baje surukin manzon Allah ko ba haka ba malamai na ce masa na Usman Zunnurain saboda me saboda ya aure 'ya'ya biyu amma ni a wuri na salatatu anwar ne Sau da wannan maganar ta uku ita ma matsayin aurarwa ce ko ba haka ba yanzu idan dr disina zai kira ka ya ce wallahi na yi fatar a ce ina da yada na baka wannan wannan kacce simolar da suka yi wannan Babbar satifiket ce to banda matan manzo Allah da 'ya'yansa da'iran alul baiti tana ƙara faɗi akwai ashabul kisa mutanen da manzo Allah ya kira su ko yana tare da su ya yafa masu mayafin da ke wato aini yake yake yake yake daurawa yace Allahumma haula'i ahlu baiti fa azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatheera wannan ya faru lokacin da Allah ya saukar da ayar matan manzon Allah wa qarna fi buyutikunna wa wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula as ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله yuridu إنما li yudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait da wannan aya ta sauka sai manzo Allah ya roƙi ƙari banda matan cikin ahlal baitin sa sai sa Fatima da mijinta da ƴaƴansu guda biyu da ke da rai a wannan lokaci su ne alhassan da alhussein wannan su hudu sake kira ashabul kisa in ba don manzo Allah ya wannan maganar ba suna shiga cikin ayar ba su shiga to amma manzo Allah ya yi wata magana kuma da ta shigar da wasu banda su akwai hadisi ingantacce da ya shigar da wasu gidaje kamar gidan aqilu da gidan aliyu bin abi talib da gidan aqilu bin abi talib da gidan ja'far bin abi talib wanda ya nuna kenan ba hassan da hussein ba har 'ya'yan ali da za a haifa ba daga fatima ba fatima bayan su ta haifi ummu kulsum sannan ya auri mata ɗaya ɗaya har kusan goma sha ya rabu da wasu ya aure wasu ya samu kuyangi da dama wa'inda sun haifa masa kusan 'ya'ya talatin da bakwai duk wa'innan 'ya'yan da zuri'ansu ila yawmil su masu shiga cikin alul bait haka shi ma Ja'far a wanda manzo Allah ce na ganshi da fuka-fukai biyu yana yawo cikin aljanna saboda yana rike da tuta da hannun dama a yaƙin muta wani arne ya sare hannun bai bari ta kai kasa bai sa hannu hagu ya sharbe wani ya taso ya sare da hagun ya sa kutumbun nasa gaba ɗaya ya sake danne ta sannan wani ya sare shi ta baya sai manzo Allah ce Allah ya yi masa fukafukai biyu cikin aljanna na yi zama da wasu daga cikin zuri'ansa duk wanda ka ji an ce ma at fulan ibn fulan at-tayyab to kan Ja'far ne kuma yana cikin ahlul bait sannan akwai hadisai da ke nuna duk wanda aka haramta musu sadaka daga cikin dangin annabi su ne jikokin abdulmuttalib su ma duk ahlul baiti ne da ka duk wanda ya tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kaka a kakansa na farko manzo Allah ba dan Abdullahi bane Abdullahi dan wane dan Abdulmuttalib Abdulmuttalib Abdullahi kadai ya haifa a'a a ciki ɗaya ma a rana ɗaya aka haifi Abdullahi da wa ba ku sani ba abdullahi tagwai ne su biyu ne da shi da wa subhanallahi alazim Da ku sani ba da shi da ka ce arwa ka kusa arwa bintu kurai ai ba bintu abdulmuttalib ba ce ya ce ga wa hmm? to ba ku assignment a'a babbar magana mun yawa ina ma dai za ku kai ni wancan garin da muka fito ɗazu yawa <laughs> abdulmuttalib yana da 'ya'ya goma maza da 'ya'ya shida mata nawa kenan sha shida duk sha shidan nan ko in ce sha biyar ɗin nan 'yan uwan abdullahi ne haka ne ko baka ba duk zuri'ansu Allah ya haramta musu cin sadaka maimakon haka sai ce idan aka samu ganima a cikin humusin da aka bawa manzo Allah to wannan a basu amma su ba sa cin sadaka ba sa karɓa domin dattin dukiyar mutane ne kenan da'irar iyalan annabi tana da faɗi tana da yawa tunda mun ji matansa na ciki ‘ya'yansa na ciki danginsa makusanta suna ciki wannan auren ahlus sunna kenan amma auren yan shi'a ba haka bane matan manzo Allah gaba ɗaya ba iyalansa bane a wurin su ‘ya'yan manzo Allah gaba ɗaya ba iyalansa bane sai Fatima ita kaɗai ita kuma Fatima mijinta ya shigo sannan ‘ya'yanta biyu Hassan da Husaini sun shigo sannan zuri'an Husaini sun shiga banda zuri'an Hassan banda sauran ƴaƴanta sannan banda sauran ‘ya'yan Ali sannan banda sauran dangi gaba ɗaya wannan yasa in ka bi littattafan shi za ka tarar da har da cin mutunci da cin zarafi ga wasu daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun dan faɗaɗa magana dangane da ahlul bait sai magana sahabbai su wane ne sahabbai su ne duk musulmin da ya yi imani da manzon Allah a zamaninsa kuma ya haɗu da shi duk musulmin da ya yi imani da manzon Allah a zamaninsa kuma ya haɗu da shi yana musulmi shi yasa ko kai imani da manzon Allah a zamanin sa in baka haɗu da shi ba baka zama sahabi kaman ashama najashi habasha sarki mai adalci wanda manzo Allah ya tura jama'a sa su yi su hijira sau biyu a can yace shi baya zalunci shine ya daura mu ramla aure da manzo Allah haka ne ko ba haka ba ba sahabi bane kuma da ban mamaki domin da ya cika manzo Allah ne ya masa jana'iza a Madina amma dai ba sahabi bane akwai waɗanda suka ji labarin cikawar manzo Allah suka zuwa kai jana'izar da su dama musulmi ne amma ba su ga manzo Allah ba sun ga jana'izarsa ba sahabbai ba ne ba ka zama sahabi sai ka haɗu da manzon Allah kana mai imani da shi wanda ya sa wannan kofar kenan an riga an rufe ta Da ka ba wani dan garin bauchi da zai iya zama sahabi nan gaba ko akwai to waɗannan bayin Allah da iyalan annabi da sahabbansa سوني القرآن يكيكرا والذين معه محمد رسول الله والذين معه سيتي أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سفا نوكنا سفا بير سألتي ذلك مثلهم fitra wannan shine misalin su da Allah ya bayar tun a cikin at-taura wa mathaluhum fil injili ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra a cikin linjila kuma ga misalin da Allah ya bayar na alladhina ma'a iyalan annabi da sahabbansa sai ce Allah yana so ya fusatar da kafirai da su wato kullum aka faɗe su aka faɗi falalansu kafirai za su rinka bakin ciki za su rinka damuwa za su rinka jin haushi na ce muku ba tafsirin ayan nake so na yi ba shi yasa da na ɗauki abin gaba gaba amma dai zai yi ishara ga wata magana mai muhimmanci a nan cewa duk misalansu da aka bayar a cikin attaura misalai ne na tsananin ƙarfin dukufa ga bautar Allah da kuma haɗin kai da ‘yan uwantaka a shidda'u alal kufar approach ɗinsu ga waɗanda suka ƙi Allah kenan ruhama'u bainahum alaƙar su kenan da masoyan Allah tarahum rukka'an sujjadan wannan ibada kenan yawan ibada yabtaguna fadlan min wa ridwanan wannan ikhlasi na cikin zukatansu kenan sibahum fi wujuhin min asar sujud wannan babbar alama ce ta tsananin nacewa wajen yawan sallah duk wannan an ba yahudawa labari Allah ya faɗa cikin attaura tun kafin a haifi kakanninsu saboda me saboda a koya ma yahude darasi don bai yahude dan duniya ne grade 1 na zahiran min alhayati duniya. ba su san Allah ba su ne suka ce ma Allah kuturu yadullahi maglola suka ce ma Allah marwaci laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allah suka ce talaka ne ba abinda ba su ce ma ubangiji ba so mutane ne da ba su ibada ba su tauhidi ba su ikhlasi su ko kiristoci da yake masu yawan ibada ne da tarewa a coci sun ƙaurace ma kasuwanni ba su haɓaka tattalin arziki sai Allah ya juya sulab sai aka ba su wani shafi na rayuwar sahabban annabi da iyalansa sai aka ce me wa masalahum fil injil ka zar'in da shaqqa sai aka yi maganar noma da bunƙasa tattalin arziki saboda haka sahabban annabi da iyalansa sun haɗa duniya da lahira a wurin neman lahira sai aka faɗa ma yahud koyi da su a wurin neman duniya sai ka faɗa ma kiristoci ku koyi da su yaushe ne tun gabanin a halicce su wannan babu rajji ne ƙarfi ga wanda ke da tunanin sahabbai sun canza kamar wannan domin kuwa idan da mutane ne da Allah ya yi su za su ɗauki wani lokaci tare da manzo Allah suna ibada suna ƙoƙari har sai Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhu waradu anhu daga baya su canza to Allah bai san da wannan canjin bane da ya bada labarin su tun bai halicce su ba in ka buɗe alƙur'ani a surori da yawa za ka riƙa ganin sifofin sahabban manzon Allah duk inda sifa ta zo sai Allah ta'ala ya ta su da ikhlasi sai Allah ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan sai Allah ta'ala ya ce yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sai Allah ya tsarkake abin da ke cikin zukatansu to inda mutane ne da zai yi su canza kamar yadda ƴan shi'a suka ce to ya aka yi Allah bai san da canjin ne? shi yasa yayi ta yabon su bai faɗi aibin su ba sai daga baya suka zo suka masa bazata wannan shine dalilin da ya sa ƴan shi'a suka kago aqidan bada' Allah yana, ganin abu sai ya sauya tunani ko ya canza ra'ayi mun san da annas canza hukunci ko canza hukunci ba matsala ba ne kamar yin sabuwar doka ne ga ƙasa da ana jiha hudu a najeriya aka mai da su jiha goma sha biyu aka mai da su sha tara aka mai da su talatin da shida ashirin da ɗaya ko sannan daga baya suka koma talatin yau talatin da nawa sai da ka ashirin da bakwai ko na ka kara shida suka zama ka kara bakwai kenan shin talatin da hudu muke yanzu ko talatin da shida domin mu har yanzu abin da muka karanta a primary 19 states of nigeria muna kananan. yara so kenan wannan canji ba wani matsala ba ne nas a shari'a an yi sassauci saboda ku iya bayan ku iya aka dan tsaurara an dan yi tsanani saboda a baku training da kuka kware sai aka sassauta saboda na bayan ku karsu duk wannan ba matsala bane amma su a wurin shi abada shine Allah ya ga wani abu ya faru sai ya canza ra'ayi kaga kenan sun kore masa ne sun kore masa sanin gaibi kuma wannan shi ya jawo su wannan magana to waɗannan alladina ma'ahu kamar yadda muka ji Allah ta'ala yana maganar su in muka ce wace irin tarbiyya manzo Allah ya ba su sai mu ci ita ce tarbiyyar in uwantaka kamar da yake cewa masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masalin jasad ba wani misali da zaka kwatanta mummunai da shi kamar gangar jiki idza tada'a minhu udhun idza idza ishtaka bihi udhun tada'a lahu sa'irul jasad idan yatsa yana ciwo ido zai bacci idan kafa tana ciwo fa baki zai ji daɗin can abinci idan ido yana ciwo kafaɗa za ta ji daɗin kwantawa ta yi bacci duk jiki ko ina yana da alaƙa da wani sai manzo Allah ce wannan shine misalin su ka taɓa zama a makaranta kai abokai a ajinku kana tuna abokanka na firamare wa'inda kuke aji ɗaya idan kun haɗu yau bayan shekaru da yawa ya kuke jin junanku ka taɓa aboki a tafiya wanda kuka yi doguwar fira da shi kuka sauka wani wuri kuka ci abinci tare kuka yi sallah tare kuka yi labarin duniya kuka yi exchanging lambar waya ka taɓa samun kanka a wani hali na kunci ko damuwa ila a gidan kaso gidan maza gidan yari ka samu wani aboki wanda tare kuke zaunawa ku yi taɗin halin da kuke ciki ko gudun hijira kuna wuri ɗaya ko wata musiba ta cin muku lokaci ɗaya ko ɗan fensho ne kai shi ma ɗan fensho ne kuna neman haƙƙinku daga gwamnatin jiha ko daga gwamnatin tarayya ka taɓa samun wata nasara tare da wani misali kuka yi jarrabawa ku biyu kaɗai kuka ce kuka tafi ƙasar waje kuka zauna tare kuka tashi daga garin bauchi kuka koma kano ko jigawa wace irin alaƙa kuke zato irin waɗannan mutane za su yi to ka suranta waɗannan almajiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da suke haɗuwa a wurin manzon Allah su ɗauki darasi iri ɗaya su ɗauki umarni tare a aike su tare a sa su yi tare a karantar da su tare su je daga baya su yi muraja'a su yi wa juna bita wani ya wakinci wani game da sai Umar yake cewa ina da makoci ɗan kasuwa yau in ya je gurin manzon Allah ni sai in tafi kasuwa gobe shi sai ya tafi kasuwa ni in je gurin manzon Allah in muka dawo sai mu haɗu mu faɗa ma juna wace irin alaka kake zato ta shiga tsakanin waɗannan mutanen ka taɓa tunanin irin dangantakar da ke cikin gidajensu ka taɓa tunanin irin kalamai na yabo da kyautatawa da junansu suke faɗa ma juna ka taɓa bincikar yadda junansu wa junansu suke kwaikwayon sunayensu suna sa ma 'ya'yansu duk waɗannan abubuwa ne da sun faru tsakanin sahabban annabi da iyalansa wanda ke nuna zaman lafiya da mutunta juna da so da ƙaunar juna kamar yadda maɗauki sarki ce ruhama'u benin masu jinƙayi ne ga junansu in aka ce jinƙai ya wuce so kowane mai jin kanka yana son ka amma ba kowane mai son ka yake jin kanka ba shi yasa son uwa ya fi na uba don nata so ya haɗu da me jin da tausayi duk mutumin da kake tausayinsa kana son sa amma ba kowanne kake so kake tausayi ba kamar girmamawa ne akwai wanda kana son shi kana girmama shi akwai wanda kana son shi amma bai da girma a wurinka afwan kana girmama shi amma baka son shi ko ba haka ba don ya kai matsayin ka bashi girma don dole ko ba ka ba dan uwanmu da ya je ya kai haraji ko ya ce ga sai nan ranka sai daɗe ba kare bin da mu ya ce ah, waye karin? ce ai ni ne ya ce waye da mu ya ce duk dai ni ne <laughs> dole ne ya girma shi ko ba ya so ko ba ka ba kuma ya mai da ban a gurinsa za mu kalli wasu abuwa da suka gudana daga ɓangarori guda biyu Shi ne ɓangaren ahlul bait da ɓangaren sabon annabi don mu kawar da har da yan shi'a suke ta ƙoƙarin yaɗawa cewa zaman doya da manja aka yi wai dina ali annabi ya ɗaukaka shi ya ba shi tuta ya yi bikin naɗa shi sabai sun masa hasada sun ƙyashe shi sun ji haushin shi sun kwace masa abin da annabi ya bashi kamar yadda wani mawaƙin su na gadon kaya ina ji ya mutu ko Mustapha gadon kaya yana da rai in yana da rai muna masa fatan alheri muna masa fatan ya tuba domin harshen sa yana da kaifi amma sai aka mai da shi yana wato ainihin yana faɗin saƙonnin shaidan yana cewa ku tuna da na can gabanku wato wani abu ya faru tsakaninsa da yan uwansa yan shi'a sai suka masa abin da ya ɗauka ƙage ne da ƙazafi suke ku da na can gabanku ko sahabbai an irinku sun yi sharri ya fi naku ku da na can gabanku ko sahabbai an irinku sun yi sharri ya fi naku sun yi wa imam ali ku fadima ba su barta ta natsa ba sun ƙazabgun mai gidanta ita kuma gadon ubanta aka danne aka ƙibata sun yi yaƙi da mai gidanta wai kan bai yi mu baya a to su a fahimtar su a tunanin su a abin da aka ɗora su a kai manzon Allah ya naɗa Ali amma duk masoyan nan na manzon Allah da suka shekara ashirin da uku tare da shi sai suka ƙi Allah suka ƙi naɗa Ali don haka sai aka yi wata adawa mai tsananin ƙarfi wacce ta sa akwai kam guda biyu kam ɗin alul baiti da kam ɗin sahabbai don haka sai suka ɗauka mu alu suna muna kam ɗin alul baiti eh muna kan din sahabbai su ko suna kan din waye kan din alul bait to wannan raba ɗaya biyu ne bayan Allah ta'ala ce walladina ma'ahu ashidda wal kufar ruhama karya ƙaryata Allah ne in kace suna suna yaƙi tsakanin su in kace suna gaba tsakanin su in kasance kace ba sa son junan su ƙarya ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan zamu kalli wannan ta fuskoki daban-daban fuska ta ɗaya shine yadda wato ainihin suke sanya sunayen junansu wa junansu suna kamar yadda muka sani adireshi ne shi yasa duk wanda kake sa masa suna kana so sa zaka zaba masa suna ne mai kyau manzo Allah sa da zuwan sama dina sai da ya canza mata suna da me yake kiranta me yasrib min at-tasrib me tasrib az al-ism zunubi to kaga birni tsarkakakke irin madina sai a sa mata yasrib da zuwa manzo Allah ya canza mata suna <coughs> akwai mutane da dama da annabi ya canza musu suna saboda ba su da kyau to in za ka sa suna sunan masoyinka kake sa ko na maƙiyinka <coughs> ɗanka ka sa masa sunan karen gidanka idan kai ɗan siyasa ne misali ka yi takara mu ce da labbo da buda inda su ne ba a yi su da yawa ko? kwana yi su da yawa da labbo da buda suka yi takara sai labbo ya kada buda kuma da aka yafi gidan buda sai ya sa ɗansa suna labbo ana haka? ana haka? yanzu misali dan siyasa karabin gwamna garin kuna da sunan sai dai abakar gare shi ko abakar ne sunan shi ko gwamnan bauchi abakar ne to yanzu mukarraban shi da yawa in suka haihu za ka yi ma abdullahi ne ku faɗa min sunan ban sani ba ne ko muhammad ne ko to wannan gamammen suna ne amma da wani suna ne da ba a saba da shi za ka ga mukarrabai da yawa suna sa wannan sunan haka ne ko ba ka ba to ba in adawa da shi su ma sai sa wannan sunan saboda shi ina ganin ba za su rika kauce mashi haka ne ko ba haka to in ka dubi gidan sayyidina ali zaka ga 'ya'yansa da sunayen waɗannan dai da ƴan shi'a ke cewa makiyansa ne ya haifi ɗaya sa masa abubakar a zamanin khalifancin abubakar ya haifi ɗaya sa masa umar a zamanin khalifancin umar ya haifi ɗaya sa masa usman a zamanin khalifancin usman ya haifi ɗa bayan umar wancan bayan rasuwar kuma umar ya sa masa umar al-asghar duk yana da adawa da su yake sa sunayensu ba na zaton haka tana iya faruwa haka shi ma ɗansa alhassan ya yi abubakar ya yi umar ya yi talha husaini shi ma ya yi umar ya yi ali sunan mahaifinsa zainul abidin ali ibn husain ɗan husaini shi ma ya yi umar ya yi aisha wa'annan duka za ka same su a littattafan shi'a kamar haka kashfur gumma mujalladi na biyu shafin 334 alfasulul muhimma shafi na 283 i'lamul wara shafi na 203 al-irshad shafi na 186 na mafi kenan tarihul yaqubi mujalladi na biyu shafi na 215 in ka samu ɗan shi a karanta masa wannan bayani sai ka tambaye shi shin wannan maganar gaskiya ce in yace ƙarya ce sai ka ce to ku soki littafan ku don ba su da amfani littafan ƙarya ne idan kuwa ya ce gaskiya ce to me yasa haka zai ce maka ai taqiya ce suke yi yau ce to kun soke imaman naku domin mutumin da ainih ta yi zaɓe ta tabbatar ya ci ta ba shi certificate of mai ake ta mata returning certificate ko certificate of return aka ce shi ne kansila a unguwarsu a yankinsu sai kawai 'yan siyasa suka zo suka murɗa aka ɗauka aka ba abokin hamayyarsa sannan ya dawo gobe aka ga an haifu gidansa ya sa suna na abokin hamayyar to ya yadda ya faɗi ko bai da ya faɗi ba kenan sun kada imamin nasu abu na biyu wanda shi ne mafi girma da muhimmanci wanda ya kamata mu lura da shi a dangantaka tsakanin waɗannan bayan Allah shine surukuta da ta rinka shiga tsakanin iyalan annabi da kuma almajiransa shi kan saman zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam a ina yayi aure daga daga daga sahabbansa ko ba haka ba manya manyan surukansa sune Abubakar dawa da Umar dawa da Abu Sufyan dawa da alharif ibn abi dirar wanda shine mahaifin juwairiya manya manyan surukansa mata irin su ummu ruman mata abubakar bintu amir wanda ta haifi aisha irin su hind bintu umayya wanda ya haifi ramla wanda za ku ta jin ana ba da labarinta ana cin zarafinta ana cin mutuncinta har da cewa ta ɗauki hantar hamza ta tauna ta zuba masa wannan ƙarya ne ta dai sa a kashe shi tana kafira kuma daga baya ta musulunta wal islamu ya jibbu ma qablahu wani ne su aibanta ba yahudi balarabe ne sai ce masa kunta yahudiyan sai ce fa aslamt falaisa hasanan fa'alt kai ai da ba yahudi ne yace sai na musulunta na yi daidai ko na yi ba daidai ba <laughs> to kaga tayi tayi kafirci kamar yadda sauran mutane da yawa suka yi kuma ta musulunta ko musuluncin ta yayi kyau surkuta da ba da aure a wurin laraba abu ne babba mai muhimmanci ba wani ɗan adam a doron ƙasa da yake da tada wajen ba da aure kamar balarabe balarabe ba haka kawai yake yarda ya ɗauki yarsa ya baka ba yana da wani abin da ake kira kafa'a ka kai matsayinta ka yi daidai da ita shi namiji ana ganin wato ba laifi ba ne ya auro ta ƙasa da shi domin ‘ya'ya shi za a jingina mu amma mutum babba ya ɗauki ‘yarsa ya ba wa wulaƙantacce ko ƙasƙantacce ko na ƙasa da shi to sai yana ga zuri'ansa ta lalace to haka duk gidan da kaga an baka aure a wurin laraba to an baka shaida babba alƙur'ani ma yi magana ne ce huwa alladhi ja'ala min al basharan faja'alahu nasaban wa sihran alaka duka biyu ce ko dai ta jini ko ta auratayya da haka nan ne ake hada zuri'a sai buka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko ƴaƴan waɗannan bayan Allah musamman abubakar da umar ya aure su ya ɗauki nasa ƴaƴa har guda biyu ya bawa usman to idan kace ce abubakar da umar da usman mutanen banza ne to wane da kake so kai suka gare shi wa kake so ka ce mutumin banza ne duk yan shiya suka motsa sai su ambaci banu umayya shi kuma manzo Allah abu biyu ba wanda ya yi da su kamar banu umayya surukuta da mukamai na gwamnati ya ba su mukamai matuƙa sannan ya yi aure a cikinsu ya aurar a cikinsu ramla bintu abi sufyan umawiya sannan zainab ‘yar manzon Allah ba a mawaita aura sannan ruqayya ba a mawaita aura sannan umu kursu duk gaba daya duk ubayya ne amma kuma su ba su da suke adawa da shi kamar wanda. to wa su ke so su ce mutumin banza ne kenan akwai abubuwa da ke tabbatar da alaƙa mai ƙarfi tsakanin Ali da waɗannan halifofi a littattafan shi'a da yawa haka ma zuri'an ali misali muna maganan auratayya albaqir wanda shi ne mahaifin ja'far as-sadiq imamai na biyar da na shida a wurin shi'a an tambaye shi sai ce an yi masa fatawa game da sanya ma takobi ado da zinari sai ce eh abakar siddiq ma ya taɓa yi ma takobinsa ado da azurfa suka ce kuma kai ma kake ta siddiq yana gincire sai ya zabura ya ce na'am as-siddiq na'am as-siddiq faman lam yaqul as-siddiq fala saddaqa Allahu qawlahu fi ad-dunya wal akhirah duk wanda bai yadda ba ne duniya da lara kada Allah ya gaskata maganarsa ina maganan aure shi Ja'far al-Baqir din nan wacce ya aura ai kai sai dai Abubakar ce ko ba haka ba kuma ji jikayar sai dai Abubakar ta fuska biyu kai ba wai sahabbai abubakar da umar ba ko yazidu ya yi aure gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar yazid bahashima ce yar gidan abdullahi dan abbas dangi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai nuna mana duk surutu da hayaniyar da ake na nuna aran gama da rikici da sabani tsakaninsu ba gaskiya bane lokacin da aka yi mai yazid tawaye a madina a waƙatul harra babu ɗaya daga cikin ahlul bai cikin wannan tawaye babu mutum guda daga cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki Muhammad ibn al-Hanafiya kanin Hussein da ya ga za a yi tawayen kwashi iyalansa ya gaba ɗaya ma ya bar Madina bayan ya yi musu wa'azi ya ce sarki ne da kuka miƙa nuku kuka yi mu baya a gare shi yaudara ce kusance son ce mu bayar kuka zo ku yi masa tawaye a zamanin yazid din nan ali ibn da abdullahi bin abbas da muhammad ibn hanafiya da abdullahi bin ja'far bin abi talib baya da makusanta muqarrabai kamar su duk suna cikin waye suna cikin ahlul bait shi wannan abdullahi bin ja'far duk wata kyauta da yazidu yake rabawa shi ne yake rabata sannan muhammadu ibn Hanafiya kanin Husaini ne mahaifinsu ɗaya ‘ya'yan sayidi Ali ne ba ƙaramin kusanci yake da shi ga Yazidu ba har yakan aike shi da saƙonni zuwa gari da gari wanda kun ga yanzu ya shi sai su ce shi ya kashe Husain, inda ya kashe dan uwansa za su yi wannan alaƙa ba za su yi ba ku koma kan magana aure Alhassan ibnu ibn Ali ابن أبي طالب يا أوري جي كان يرسيدي أبوك سنان تحصى بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر إسحاق ابن جعفر ابن أبي طالب يا أوري أم حكيم جي كان يرسيدي أبوك قاسم جي ابن محمد ابن أبي بكر محمد الباقر يا أوري أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ita ce ta haifa masa Ja'far as-Sadiq Musa ibn al-Jawm jikan al-Hasan ibn al-Musanna as-Sibt dan Ali ibn Abi Talib ya Ummu Salama Muhammad ibn Talha ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi radiyallahu anhu don haka duk dangin annabi da sahabbai sun cuɗanya sun zamo abu ɗaya in kuka lura wanda 'yan shiya suka fi kowa tsana a duniya ƙila fiye da ma shaiɗan shi ne waye sai na umar sun ce manyan maƙiyan Allah guda uku ne umar sun ma abubakar sun ma iblis to umar ɗin nan ya auri 'yar cikin sayyidi ali kuma 'yar cikin na na fatima kuma wannan auren littattafan shi'a sun yi maganarsa sun kawo shi sun tabbatar da shi har ma ta haifi 'ya'ya biyu da saidina umar don haka yadda ake ce ma usman zunnurain daidai ne a ce ma umar zunnurain saboda ni saboda ya aurar ma manzon Allah ya aura daga manzon Allah ‘yarsa hafsa ta auri manzon Allah haka ne ko ba haka ba akwai lokacin da manzo Allah ya fushi da ita yanda miji yake fushi da mata ya sake ta jibril ya sauko ya ce masa inna Allah ya amuruka an turaji a hafsa fa innaha sawwamatun qawwama Allah ya umarce ka ka dawo da cikin igiyar aurenka domin mace ce mai yawan azumi mai yawan tsayo dare yace wa innaha zawjatuka fil janna ko matarka ce aljanna biyar umar to amma wannan auren ya yi a ciwo kwarai da gaske shi yasa al-mufid da kulini su ciya suka yi kwace ne ba aure ba ne to kuka ci haka kuma wa kuke suka banu hashim ina ina ina jaruntar saidi ali da kuke magana cewa ya bantale kofar khaibar wacce kato goma ke dauka haka da ko baka yana gudu ma dokinsa ya kasa ya dauka ya saba ya zura da gudu da dokin to wannan shi ne za a kwaci yarsa har ta haifi ‘ya'ya biyu kenan shegu ba aure? Wannan magana ba ta yi ma majalisi daidai ba sai ya ce a'a, shi aure ne daidai amma dai bisa ta ƙiya aka yi. Ya ce ai kamar auren manzo Allah ne ga Ummu Habiba, biyar Abu Sufyan shi ma ta ƙiya ce. Eh? Eh annabi ne ta ƙiya, haka ya faɗa, ya ce kana ka zawaji Ummi Habiba. كان تقية كزواج أم هبيبة حكى مجلس يتنا أبي هارون الأنوار صفي الدين التقطقي دا الطوسي سكتي آ آه، أوريني لا في أي إنجنتتشي أما ألبي دورا شبا أباسي ساي دورا تبعي من بنتي الرجعي wata ruwa ya kawo wadda ba a san inda ya samo ta ba yace yurwa anna jinniyatan kanat tatamassalu biha an ruwaito cewa duk zaman aure da ta da Umar in zai shiga ɗaki da ita wata aljana ce take zuwa ta kama da ita ita kuma sai Allah ya batar da ita don haka aljana ce ya sadu da ita ta haifa masa Zaid ibn Umar ta haifa masa Ruqayya bint Umar suka yi zuri'a duk zuri'an aljana ne ba dai yar gidan na na Fatima to wani ciwo yana da magani amma ciwon yan shi'a baya da magani sai addu'a har yau dai kan magana auratayyan nan kun sani matar sai dai abubakar lokacin da ta cika wanda ya aure ta sunanta asma bintu umais asali matan ja'far ce ibnu abi talib wan sayyidi ali ya girmi sayyidi ali kusa shekaru ashirin ya rasu ya cika a yakin mota kamar yadda muka yi magana ɗazu da shi da abdullahi ibn rawaha da wa kuma da zaid ibn haris to a lokacin sai sai duna abubakar ya auri matarsa wannan rufa asiri ne kuma rufa asiri ne to shi kuma da ya cika wa ya aure ta sai duna ali bin abi talib sai ya aure ta dama akwai dangantaka mai ƙarfi tsakaninta da matarsa na na Fatima domin lokacin da na na Fatima ta yi jinya bayan cikar manzo Allah ga baki ɗaya sai da Abubakar ya ma matarsa ya ta koma gidan Ali tana jinyarta ita ta yi wasici ta yi mata wanka ta yi mata sutura irin wacce ta bata labarin ta ga ana yi mata a Habasha don haka bayan mutuwarta da shekara ɗaya sai da abu kare rasu sai sai na ali ya ga daidai ne ya aure ta ta haifa mu ja'far ɗa sunansa muhammad ta haifa mu abubakar ɗa sunansa muhammad ta haifa mu aliyu ɗa sunansa muhammad tana da muhammad bin ja'far da muhammad bin abubakar da muhammad bin ali an ce wata rana suna wasa suna gardama kowa ya ce babana ya fi daka sai Ali ya ce ma wasu to ki raba musu gardama mana sai ta ce to kai dai Muhammadu da Ja'far a cikin matasa ubanka yafi kowa kai kuma Muhammadu da Abubakar a cikin dattawa ubanka yafi kowa sai Ali ya ce to ni na kika je dike raha da nishadi na mata da miji ko ba haka ba mamaki yana kare maka gaba daya in kasancewa ba wai abubakar da umar ba ‘ya'yan nasu ma da manzo Allah ya aura ‘yan shi'a ba su ɗaga masu ƙafa ba jaza'iri a cikin al'anwarun nu'maniyya nikmatullahi jaza'iri ba aljaza'iri namu mai minhajus sunna ba ba shi ba wannan na ‘yan shi'a ne shi cewa ya yi aisha wa hafsa tu'adiya ni fatima suna tsananin bayyana adawa da na fatima mu kuma sai muka ce za mu fito da hadisan aisha da hafsa waɗanda suka yabi na fatima suka faɗi alkhairanta suka ruwaito darajojinta daga manzon Allah ku kawo mana irin su daga littafan shi'a babu duk galibin darajojin alul baiti da kaji ana karantowa daga hadisai na gana na fatima na na aisha afon daga na aisha cewa fatima ita ce sayyidatu nisa ahli aljanna wa ya rawaito wannan cewa Alhassan wal husain sayyida shabab ahli aljanna wa ya rawaito wannan cewa ma man kuntu maulahu fa hada aliyyun maulahu na na aisha rasul suka rawaito shi cikin sahabbai masu dimbin yawa majalisi ci sai ya wuce ne ce Inna tu'adillaha wa rasula tana kiyayya ne Aisha da Hafsa suna kiyayya ne da Allah da manzonsa to inda maganan tafi kankama tafi muni da hatsari shine wasu ruwayoyi da suka zo a biharul anwar da wasu littattafai nasu cewa wai na na da na nafsa su ne ma suka kashe manzon Allah ta hanyar sa masa guba a cikin abinci wannan shine ƙarshen jawabin da kartagin shi'a na najeriya ya yi a husainiya kafin allah ya wulaƙanta shi daga jib ya mai da shi cikin baro wallahi na ji shi alhamis ta kafin wannan waƙiyan ta faru ta zariya kuma allah shi ne shaida na ɗaga na ce allah ka isan mata ashe isarwar tana kusa ni ban sani to duk wannan ba zai baka mamaki ba kamar abinda Abdul Hussein Najafi ya ce waina na Hafsa ba ta iya wankan janaba tsakani da Allah yanzu idan limamin garin ku aka ce matarsa ba ta iya wankan janaba to waye bai koya mata ba kenan ai kun ga abin yana da ban tsoro da ban mamaki na zero abubuwa kamar guda shida bakwai na yi maganan biyu na ga lokaci ya tafi daga cikin abin da zan taƙaita sosai daga cikin abin da ya kamata mu sani na alaƙa tsakanin sayidi ali da iyalan gidansa da gwamnatocin da aka yi gwamnatin abubakar da umar da ta usman shine ta ali ma'aikacin gwamnati ne duk tsawon rayuwar nan. sarakuna da shugabanni da aka yi zamanin dina abakar ali ma'aikacin gwamnati ne zamanin dina umar ali ma'aikacin gwamnati ne zamanin dina usman ali ma'aikacin gwamnati ne kuma wa'annan gwamnatocin guda uku ya rika makamai iri iri ya yi soja ya yi kwamanda ya yi mai karɓo zakka ya yayi alƙali kowane mukami ya yi. amma a zamanin umar kamar mataimakin shugaban ƙasa yake Shi ne na hannun daman Umar saboda kusancin ɗabi'arsu kamar yadda Usman yake da kusancin ɗabi'a da wa da Abubakar a lokacin ma da Umar zai yi wasici bayan cikawarsa ya yi ta muhawara ya yi ta nazari ya yi ko kada yayi wasu sai ya zan duk masu ba shara suna cewa ya yi. sai ce to in dai yi wanda ya fi ni ma ya yi, in ban yi ba wanda ya fi ni kuma bai yi ba Inna ya yi wasici abakar ya yi wasici duk shi masa wasici ya ce in bai yi ba kuma wanda ya fi ni bai ba shine waye manzo Allah sallallahu to karshe sai ce to sai shiga tsaka tsaka tsaki shi bai yi ba shi bai ki ba ma'ana bai ayyana mutum guda ba sai ɗauki mutum shida ya jera ya ce su yi shura su zaɓi shugaba a cikinsu domin kowannensu ya cancanta kuma kowannensu ya rabu da manzo Allah manzo Allah na yarda da shi amma lokacin da sayyidina Ali ya shigo wurinsa yana cikin magagin mutuwa ya fita sai Umar ya ce lauha hadha ajla la salaka bihi at kun ga mai san konnan inda za su daure su nada shi to wallahi zai miƙe hanya kyam zai yi musu abin da ya kamata sai ka to ka tsayar da shi bana sai ce la atawallaha hayyan mayyita ce in dauna yanci ina raye ko bayan mutuwa ta dauna yace ba zan yaka ba mana in na nada shi duk abin da yayi ni ne bari bari su yi shura su zaɓa tsakaninsu su kuma Hassan da Hussein kamar yadda muka sani ko da aka yi gwamnati bakar da Umar yara ne tun da har manzo Allah salasa ya cika babu wanda ya kai matsayin a aike shi sai dai ko gidan makauta shi kan Hussein bai ma kai aike shi gidan makauta ba sai dai Alhassan ko ba haka ba to amma lokacin da suka yi kwari shine zamanin sayyidina Usman duk manyan yakokin da aka yi zamanin Usman su sojeji ne karkashin sahabbai babban yakin Kustantiniya wanda sarki Yazid ya jagoranta zamanin Muawiya wannan yana cikin shafin da ba a faɗi a tarihi saboda an fi faɗin baƙin Yazid shi ya ci babban birnin Kustantiniya wanda manzo Allah ya yi hasashe ya yi tanabbu ya faɗi za a ci kuma ya ce rundunan da za ta buɗe za ta fara buɗe birnin Constantiniya maghfurun lahum Allah ya gafarta musu ummu haram al'ansariya ta ce ya rasulullah ka roƙan nan Allah yana cikin su manzo Allah ta aida man kina cikin su sannan manzo Allah ya koma faɗin wani yaƙi ya ce wanda suka ci nasararsa Allah ya gafarta musu sai ta ce ka roƙi Allah da ina cike ce ai ba za ki kai wannan lokacin ba kuma haka akai karkashin jagorancin Yazid akai wannan yaƙi daga baya ta cika sannan daga baya Yazid ya zama shugaban ƙasa to a lokacin da Yazid yake komanda Hassan da Husaini sojojinsa ne suna ƙarƙashin kulawarsa shi yasa idan kana son shaida game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mafi kyau ka je gidan manzon Allah ka tambaya idan kana so shaida game da gidan manzon Allah mafi kyau ka je gidan sahabbai ka tambaya kowannen su yabon juna yake akwai Zainul Abidin Ali ibn Hussein da ya ji wasu mutane suna zagin khalifofi Abubakar da Umar ko da yake lokacinsa ba a cika taɓa biyun ba an fi taɓa usman daman kun san nazarin shi'a daga yazidu ne ko firamare a kai mu'awiya dan fara zuwa sakandare sai a fara taɓa sayidina usman dan jami'a shi ne zai bushe fitilarsa shi ya waye ya zagi abubakar da umar da ya ji suna zagin wasu daga cikin halifofi da wasu sahabbai sai ya kira su ya zauna da su ya ce ku zauna da Allah ta'ala ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaikum as-sadiqun ku ne kuna cikin su suka ce a'a yace to yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min ba'dihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كوني سكتي آه yace to ni ko na tabbata ba ku cikin walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم yace ku tashi ku bani wuri Allah ya ɗebe muku albarka to in baka cikin waɗancan baka cikin wadannan yi kokari ka zama cikin wannan baka cikin muhajiruna baka cikin ansar sai ka zama cikin waɗanne wallazina jawo min ba'dihim amma ba yasubbunahum يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا كوين musulmi. تكيتشي alaƙa da dangantaka tsakanin gidan annabi da almajiransa alaƙa ce ta mai gida wanda ya kyautata tarbiyyar ciki ya kyautata tarbiyyar waje malamin anguwarku in aka ce da 'ya'yansa da almajiransa suna faɗa za a tuhumce shi ko ba haka ba mai gidanka wanda kake karkashinsa a kasuwa in aka ce ku kuya ku yaransa kuna faɗa ya kamata a tuhumce shi wace irin tarbiyya ya baku to bale wanda Allah ta'ala ya aiko shi yace huwa alladhi ba'atha fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim yayi musu tarbiyya to tarbiyyar da annabi ya basu ba tarbiyya ce ta rabuwar kai ba ba tarbiyya ce ta cin zarafi da cin mutuncin juna ba tarbiyya ce ta soyayya da ƙauna da yan uwantaka alhamdulillah mu a Najeriya kafin bayyanar wannan annoba ta shi'a da sahabbai da alul baiti duk a wurin mu ɗaya ne yasa a gida guda za ka ji khadija ka ji aisha ko ba ka ba ka ji abubakar ka ji umar ka ji ali ka ji ja'far ka ji muhammad kowanne muna sawa ka ji aisha ka ji hafsa muna sa fatima wani ma za ka ji babbar yarsa aisha karamar hafsa karamar eh, fatima ko kuma bar yarsa fatima karamar zainab ko kuma karamar ummu salama saboda me saboda iyalan annabi da sahabbai ba mu ɗauki suna da wani saɓani ko rikici wanda za mu shata daga tsakaninsu mu ce mun ɗauna wannan mun bar na wannan ba da nake cewa da'awar da 'yan shi'a ke cewa su musu alal baiti ne ba gaskiya ba ce domin alul baitin ma ba su ɗauke su duka ba kaɗan suka ɗauka sannan duk wanda ya ɗau iyalan annabi ya bar sahabbansa to ya ci zarafin annabi Allah ta ce innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ذاك sanya gaba da rikici tsakanin iyalan annabi da sahabbansa kamar cewa ne annabi bai iya tarbiyya ba mu ahlus sunna mun barranta daga wannan muna roƙon Allah ɗauke sarki ya ƙara rahama da yarda ga iyalan annabi da sahabbansa ya da tsira aminci ga mai gidansu wanda ya basu kyakkyawar tarbiyya wadda ta sa suka ɗauko addinin nan suka kawo mana har ya iso gare mu Allah ɗauke sarki ya mana rahama da gafara Allah ya saukar da aminci da nutsuwa gare mu yadda muka taru a cikin wannan masallaci Allah ya tara mu a gidan aljanna Allah ya saukar da arziki mai yawa ga wannan ƙasa Allah ka bunƙasa tattalin arzikin musulmin wannan ƙasa Allah ka ɗaukaki musulmi a wannan ƙasa ka ɗaukaki addinin musulunci Allah ka dawo da shugaban ƙasar mu lafiya ka ba shi kuzari da karsashi da wadata hankali da basira yadda zai gudanar da wannan mulki zuwa ƙarshen lokacin da aka ɗiba masa Allah ka yi mana zaɓi na gari a bayansa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik